ai dole in an ce a bari ya huce shi ke kawo rabon wani. Ai dole in zo in kafa watsa wannan tsohon ɗan hansi ɗin wannan tsohon me kai. Ai dole ki fito ki ce dukkan ba celebrity saboda kin zo kin baza hajar ki ko kin saba can Instagram inda kike zuwa inda kike tallan ninki ana zuwa ana haƙan ki. Ai dukkan ba 'yan iska. Ai dole ki fito ki ce ai dukkan ba. gidan rashin kamun kai ne. Saboda kin zo kin baza hajaki babu wanda ya taya ki. Saboda ni o ma, ke ku tsohuwan ka yanzu in juya ki juya, ki bada birnin ki an gama haƙa. Ko wata ƙoƙon albarka da yake juya birni, birnin ki duk ya riga ya lalace. Shine zaki fito ki ɓallo ruwa a tafiyar to mu mun fi ki hau. mun bi ki hau da ke bakin mu wallahi zai bakin ki kuma burite ɗin TikTok ai sun da ke ki sun baki ruwa saboda su suka fara yi miki bidiyo ma a TikTok ɗin ma aka san ki wagairahum mi a da ke koma baya billahi lazi duk wanda zaki fito ki ce bai da kamun kai saboda shi ba irin ki bane ba ƙoƙo ma ke birnin ya fi na ƙoƙo sauka kin saba tallan birnin ki ko ina in kika kai kika kasa aka siya kin zo tiktok kin kasa ba me siye dole ki fito ki wannan zancen to alhamdulillah tunda har da kanki kin gane dukkan ba yan iska irin ki waɗanda yake zuwa ki kasa birnin ki sa ƙasa biya ki shine zaki fito ki wannan magana na rantse da Allah in kika ɗaya sai maki goma kuma wannan filashin ne ma filashin ne na yi maki ki kiyaye mu tsohuwar meka tsohuwar yar hantsin wallahi in kika yi ɗaya sai wani miki goma a duka ba yan iska har za ki fito ki ce haka to ki ai tallan birnin ki ne ma sa ai aka san ki saboda ba ki da kamun kai inda aka ce kwankwan sai dai ki buɗe ƙofa ki bada birnin ki a haka dan yanzu ko kin fito kin yi wannan magana billahi lazi wannan me ka in bata wasa ba sai na ballo mata ruwan da tiktok ɗin instagram ɗin ma sai kin daina yin shi saboda mun san sana'a mun san ƙugin ciki mun san na sai dai ki fito ki waɗanda ba su san ki ba amma mu mun da ke kiwon ba ki ruwa yauwa kuma sai magana ta ta ƙarshe da guzuma da guzumi da meka da ɗan aras da ɗan siddan da mai ido da mara ido da mai gani da wanda baya gani kar wanda ya ƙara tagin ɗina idan kuma mutum ya kuma tagin ɗina kowa ya zaburo ku bacci ya kawo kar wanda ya kuma tagin ɗina yauwa kuma ni duk wasu bakaƙen magana da za a zo a faɗa a kan celebritai ni ba ba da ni ake ba da masu bakin iyaye ake saboda mu ba mu da bakin iyaye to na me ni za a ringa tagin ɗina a kan me to ni ba wani ɗan lawaha da zai zo ya dame ni yawwa gaskiya ka gwanta ya kuma tagin ɗina na lissafa muku da meka da guzuma da tsohon nazar, da tsohuwan nazar da binjima da ma celebritin da wanda ba celebritin ba da mai kalan celebrity da wannan masu busasshen jikin kamar ana kilishi da naman buri kan ya kuma takin dina gaskiya an kuma takin dina aka nuna mana duk abin da na fito na kace kaca ne batsa batsa na hankada na bulungu da sako na zaro na yage ku ku siya da kuɗin ku Bana shiga abin da ba ruwana na faɗa na kuma faɗa da meka da ɗan aras da mai gani da mara gani da mai ido da mara ido kan wanda ya kuma tagin ɗina ya nuna min bala'i Allah ka raba ni da shi dan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko wannan ma ai abun kunya ne mi kokari a ji muna koyar da abin da Allah ya ce ba wani celebrantantaka ba ni ban ga laifin ku ba gaba ɗaya da ku da shi da yake da ka gaba shi da ya ce mu ma mahaukata ne shi ma fa mahaukaci ne tunda yana cikin mahaukata dumu dumu inda wani aka kai mu ta sai mun sha magani ta sai an mana allura ta sai an ba mu gado to kan wanda ya kuma tagin dina ya nuna min bala'i ni ni especially ina bude ido da bala'in ku nake taci ya Allah ka mun tsari da ku na kuma lissafa mai su target ɗina da ɗan aras da mai ido da mara ido da mai gani da mara gani da mai ka da mai yawon cila da ɗau mata mata macen meka ai akwai macen meka akwai macen yar aras ah, duka ba wanda babu to kan wanda ya kuma tagin ɗina yawwa in ba haka ba duk wanda ya ce uwar samadan ce za mu haɗa a coci ba mai sa ni a wahala ba mai jefa ni a masifa ba na so ba ni da bukata ba ku sa min data to ku bar ni in yi kere da damarere na in sarara tallahi ni kin san al'amarin yan mazan nan ne ba na daga gaba a rayuwar nan yanzu in ba aje matantakan nan ne ba da mazantakan nan na dauko daudi na daura ba zan ci abin da nake so ba Allah wai ke ba jiran ki ake ba baki maza ki fita ba aha bobi kin sai maza ne in ba bai ilkekar ba a garin ka zama da rami zama da rami ke na da bobi ba zan sake nan mayan mata ne ke ai daudu duniya haye sawa ka goyi da don Allah shabre don Allah eh, eh. da ai eh, wallah ya daɗe a ah, ake ah, ni wallahi sai na sisi na na gwargwasa da a' ah, yanzu bari kijin gaya miki wallahi da layi in ba daudin kake yi ba instagram din ma sai ta daina yi ta kai ba dantana tiktok na rinsa da girman ka taho ko na tafi ina zuwa ki babbau da nan haka zai miki bururu da yawa ana ki babbau da ki je mutum tun ni ba ni. wallahi tallahi kin san ina son in samu matan tiktok su dinka kula ni yanzu instagram din ne ba gama in yamura a lagos dole sai na hada da tiwa mutanen tiktok mutunci na dan hada da tiktok shine zan samu. ya isa wallahi kyau. mam mam mam mam mam it's okay for you. you know okay ba yana jiran ki dan Allah ba ni maza in baka da musu aji sai su rena gaba ne ki san ba cikakkiyar mace bace ba a ranai na yafa asali na ai namiji ne na a ranar yafa domin in dinga instagram da tiktok gani ne gani nan suwe in san da yake min bai sai sa ya jira ni ba you have to go to ka ji ka yi hakuri ga ta nan fitowa wallahi tafiya zan yi to ka je kawai akwai dubinka akwai dubinka ai kai ma don kasan cewa ni ma ba cikakkiyar macen bace ba me kamata mazaje shi yasa ka zo ka tsaya saboda gagar na instagram ina shigar maza ai kai ma Allah yana da laifinka a gurin ubangiji ka je nan ni na ya, aka haɗuwar instagram ma na zo na biyu to haɗuwar instagram ko aiko duniya ce ai kai ka fara bi na ta je yamma instagram ka ce na tura maka number na ka san ni kuma yanzu so nake na koma tiktok ka san dole sai na ciwa in tiktok mutunci sannan zan iya samun guri a tiktok ai kuma babarin ki za su yi ba in tiktok kar Allah ya sa su banda amma ina da zaran da zan shiga in bude account ina abinda mazan manyan garin mazan suna yi da ni saboda baki karbo ba a Instagram shine zaki zo ai wallahi wallahi barki jin ga miki tun kafin a daren akai kwan dan na karba a Instagram na karba a da yanzu ne lokaci ya wuce da ni saboda zuwan TikTok shi yasa nake kokarin bata wa TikTok ai kuwa an daina yayin ki to ke kika sani ni dai ina yin okay shi yasa kuke cewa ba celebrity dan Allah da annabi dan ba ni celebrity a TikTok ai celebrity TikTok mahaukata ne ai yanzu 'yan duniyar daudin instagram su za su so su da tiktok ai celebrities in tiktok ta kare musu mahaukata ne babban mahaukaci irin celebrity instagram a a ce wanne ko ko ga hutun da ni dai na yi zamani a instagram ko kuma wallahi dole sai na ci tiktok saboda kin ga an daina yayin ki a instagram yanzu zaki dan Allah dan annabi kawata kun indana ni da ke ba wani kure kure mure a da ni dai na san cewa ai ke ba yar abba gida gida gida bace ba ba yar tafiyar kwankwasiya bace ba amma ga baki ɗaya lokaci guda sai naga an dawo tafiyar abba gida gida mu a tafiyar abba gida gida ba ma kyamatar kowa kuma ba ma kyarar kowa kuma ba ma zagin kowa kuma ba ma wa kowa da kowa gori ko a cikin tafiyar mu saboda tafiya ce mu ta mu ta domin Allah tafiya ce tafiyar abba gida gida wacce babu zalunci a cikin ta kuma tafiya ce wacce duk wanda ya zo za mu bashi karramawa ko rawar me kai a cikin zuciyarka amma iya wuya mu mun san wa'anda suke son mu dan Allah mun san kuma wa'anda suke yin mu saboda a ce suna tare da gwamnatin garin Kano ko kuma suna tare da gwamna suna harka celebrity ko kuma suna harkar wani kasuwanci suna tare da tafiyan eh, gwamnatoci ne yasa suke yi mu mun san su mun san kuma masu yin mu dan Allah mun san wata zuciyarsu ba sa rawa mun san kuma waɗanda idan suna tare da mu tafiyan abba gida gida ko rai ko wuya ko mutuwa za su tsaya a tare da mu duk mun san ku amma abin naki yayi surprising dina ji nake kun indara ke ce wacce kika fara kira na kika cinye min mutunci akan tafiya aba gida gida kaza kaza ba arziki na fito ne ma ba rike ba to ai ni dama ba arziki na fito ne ma ba rike ba ko su ta dam dina abin da yasa na fito neman sa na fito neman sa ne domin in mora wa kaira in mora wa kwankwasiya sai dai kash a lokacin da na so su stadium ina ya min rana a kwankwasiya ina cikin wani yanayi amma duk da haka ban faɗi ba na yi yayi min rana akan tafiyar abba gida gida to tafiyar abba gida gida dan Allah muke yin ta kuma ba ma son munafurci duk wanda muka kama shi da munafurci a tafiyar abba gida gida yana gane shayi ruwa ne ba ma sai an kai kan abba gida gida ba tun akan ni Mirzanas Ibrahim mutum yake gane ba shi da wayo mutum yake gane bai san inda yake mai ciwo ba to dan Allah har in kin san kun indara tafiyar abba gida gida da kika yi tsalle yadda da dama butulaye ne ko tun da aka ce abba gida gida ya ci mulkin gwamnan Kano kuke ta butulci kuke dawowa kuke ta butulci kuke dawowa duk duniya mutumin da ya kasance mai butulci mai butulci ne shi wallahi baya nasara a cikin rayuwarsa ta duniya ka tsaya a matsayin da Allah ya ajiye ka abba gida gida kafin Allah mu kuma iyalansa nan gani nan bari sadakin agara ba mu da tsimi ba mu da dabara ba mu da security sai na ubangiji amma mun sha tabara mun yaya sun dan haka za mu karɓe ka amma fa karka sake kai butulci kar ka sake ka ce za yi shirme ba wai bitirci na hana ka tafiya daga ciki ba ka ce kana cikin mu amma zaka ka munafurce mu ta wata sigar lalle zaka ci ubanka wala na ka ci ubanka sai ka gane baka da waye sai ka gane shayi ruwa ne so don haka dan Allah dan annabi kawata kin san ina respect ɗinki tun a Instagram ina respect ɗinki to dan Allah dan kin ga baki da guri yanzu a social media an daina zancen ki kin shigo cikin TikTok kin ga gabaki ɗaya komai ya tsaya karki ce zaki nemi faɗa da mu komai ta maslaha ake yin sa mu kai muka ci muka yi suna eh, ruwanka ne kaga ka ci kai kayi suna ko kuma aka akasin haka amma dan Allah